alaikum da fatan mun same ku lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma biyar ga watan Afrilu za mu magana ne akan tasirin watan Ramadana akan matasa a jamhuriyar Nijar. Wato a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Nijar ya jiyo mana daga bakin matasan sannan kuma muna tafe da jawabi daga malamai da dattawa akan falalar azumin watan Ramadana. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya jiyo mana ta bakin matasa akan irin tasirin watan Ramadana a gare su. daga nan maraɗi ƙasar Nijar. Gaskiya wannan wata da muke ciki ya zo da wani irin yanayi na daban dai ba kamar sauran watanni ba to da yanzu kun gani an tsaye da baki daga tamne-tamne da sauransu dai sannan kuma dole ga yadda kake rayuwa can baya wasu rayuwa haka kamar gulmace-gulmace namu na mata da sauransu dai yanzu babu wannan hidindimuwa kamar yadda ake yin dai can baya a cikin watan azumi yanzu ba haka na ake yin shi ba wani hwadace-hwadace yanzu duka wannan abubuwa da an tsatsaira su wani da dai sauran abubuwan da sauran watanni ana yin gaskiya watan ramadan shi daban yake da sauran watanni kun ga yanzu lada ma kamar yadda kake samun daga sauran watanni wannan watan shi daban yake kenan ko da wurin ubangiji ba ɗaya yake da sauran watanni ba mata 'yan mata da matan auren ma gaba ɗaya ina mai ba da shawara a ƙara ƙara ƙaimi ganin ibadu da biyayya ga mazaje mu kuma 'yan mata da dai sauranmu awon da jawaru haka awon da basu da auren ina mai ba da shawarai a kasance masu tsoron allah yi wa allah biyayya a cikin kowane hali da aka kasance wannan wata gaskiya daban yake da sauran watanni allah ya ba mu albarkacin da ke cikin shi sunana shafi'i umar da ke nan maraɗi jamhuriyar nijar darasin da nake koya a cikin wannan wata mai alfarma na wata ramadan suna da dimbin yawa ina kame kai na dangance da yanayin wasu halayya ta ɗan adam wanda yake alamar kasawa bisa kai ina kame jikina bakin gwalgwado ya gwalgwado ina kame jikina abin da ya shahi wajen halayya bisa kan Eh, ciyarwa da shayarwa bisa kan rayuwata ina koyon darasi bisa kai ina samun saukin rayuwa bisa kan eh, ciyarwar da nake sabanin da ba lokacin azumi ba ina jin daɗi bisa kan dangance da lokacin wannan eh, lokacin na wannan watan ramadan da muke ci ina jin daɗi sosai sosai saboda ana samun karamcin eh, kashe 'yan kudade sabanin a ce da sahi ka kashe da rana ka kashe da daddare ka kashe ana samun saukin rayuwa sosai sosai shi yasa nake samun wasu darussa wanda bayan wannan watan mai alfarma sai in dan dauke su bakin gwalgwado in rike in yi ta amfani da su eh, iya abin ga iya dai ina samun iya sauki na rayuwa ina jin daɗi wannan lokacin musamman in ya zo karewa sai in ji ba na jin daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana na na Khadijatu Muhammad Ali Yaro. Ina jin hankali ga matasa da su ringa tashi tsakar dare suna yin sallah ba wai sai uwayenmu bane ba su ringa yi. A'a, mu ma muna da bukatu da yawa wajen Ubangijin a wannan watan na azumi. Mai falala su tashi tsaye su ringa yin sallah tsakar dare suna roƙa ma kansu zaman lafiya da uwayensu da gariruwansu ku kalli irin tashi hankalin da ake yi a yanzu ga kuma matsalolin rayuwa muna da matsaloli sosai a rayuwar nan mi amfani da wannan watan na ramadana mai dimbin falala mu roƙa makan abubuwa da yawa wanda zai amfani mu wannan wata na ramadan yana da falala sosai mu matasa muna da matsaloli muna da kalubale kamar yanzu in aka duba yanzu ko wanga matasa sun koma shaye-shaye har 'yan matan ma duka an koma shaye-shaye kenan mu dage da addu'a mu tashi tsakar dare mu ringa roƙon allah a cikin wannan watan ga du'a addu'a da kai Allah yana amsarta saboda an liƙe yin wata an buɗe na aljanna mu roƙa ma uwayenmu da 'yan uwanmu da kanmu ma da tashe-tashe hankulan da ake yi a cikin garin mu roƙi zaman lahiya wajen ubangijin kenan mu ma matasa dole sai mun kawo mu a cikin wannan wata na azumi mu mai da hankali wajen addu'a to ni sunana muhammadu khalifa wanda ke cikin garin maradi um, banana to alhamdulillah wannan wata na ramadana mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki saboda kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya sai a ce watan ramadana ya zo yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar yan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi yan uwa ka ga wani na shan taba sigari wani na biyar mata wani na aika zunubi da kala kala ga sunan shi ita ce shisha wani gidan rawa wani kalle kalle da bai kamata mu ba abinda yan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na marar ramadana ya zo watan ibada ne gaskiya mu miya kuri mu bar wannan abun har sai bayan watan ramadana ya wuce to yawanci mukan ɗaga kafa akan hakan a bari saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata to yanzu tun da mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu don mu bari saboda wannan wata to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga yan uwana matasa ya kamata mu yi hattara mu ankare kuma mu kare yadda muka bari a kan wannan wata mai albarka boye mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari mun bari dalilin wannan wata to ni abu guda ne zan kira yan uwana da shi da mi hattara mu an kare ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwar mu ya bar mu lafiya dan Allah dan annabi yan uwana abin da muke aikata wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata mu yi kokari mu sa shi a zuciyar mu Allah zai taimake mu mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma in ka kiyaye ga baki ɗaya abin da ka kiyaye shine alkhairi shine arziki shine mutunci shine komi a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da ubangiji jama'a masu sauraron mu har yanzu ne ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga eh, jawabai daga malamai da dattawa akan falalar azumin watan ramadan daga nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Muhammad Sani Malam Abba nan da magana. Ramadan wata ne na shiriwa, wata ne na sadaka, wata ne na zumunci, wata ne na ibada. Wannan abu kuma same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nomu sa'i mai ibada barcin mai azumi ibada ne shi mai azumi ya kwanta ma iya barci ibada yake bautar Allah yake musamtuhu tasbihun manzon Allah ya ce mai azumi ko kyale bakin shi ya bai ce komi ba kamar iya tasbihi ne iya subhanallah subhanallah subhanallah sannan manzo Allah ya ce wa amaluhu muda aikin mai azumi limkawa ake ana kara limkawa ana kara limkawa buhu magfur zunuban shi manzon Allah ya ce ta mushi ake mai azumi kenan watan Ramadan wata ne na gafarar zunuba sannan ya ce wa du'a'uhu mustajab addu'ar mai azumi amsassa ce duk abin da ya dame ka in Ramadan ya zo ka samu dama ta ka roki Allah ya amsa maka ko ya raba ka da musiba ko ya biya maka bukatar da ta dame ka to kenan kaga Ramadan ya gwada mana musuju wata ne na zumunci wata ne na mutunta mutane mutane na daraja na sadaka na taimakekeniya wata ne na bautar Allah kenan wannan abubuwa da muke ya saba wa musulunci ya kamata yan uwan musulmi mu zamana lafiya kamar yadda manzon Allah ya koya mana cewa al-islam shi musulunci shine zama lahiya a zamana lahiya da kowa annabi musallallahu alaihi wasallam hatta da dabba ya gwada mana mutum tausaya mata manzon Allah ya ce mana duk abucin anta in ka shiga anta shi Allah ta'ala lada zai baka to yaya wanda yake zalunta yan uwan shi mutane manzo Allah ya zama da yahudawa ya zama da kiristoci lahiya lau a ƙarshe da manzo Allah ya zo ƙarshe ma har da wani silken shi a wurin wani bai yahude ya bari a shingina saboda kyawawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sunana profesa abdulnasiru malam haruna mai zabura daga jami'ar annahada a nan garin maradi kasar niger eh, alhamdulillahi rabbil alamin lalle wannan wata ne mai fadla sosai wata ne mai daraja wata ne mai girma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana ramadanu futihat abwabur rahmati wa ghulqat abwabu jahannama wa sulsilati shayatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ramadan ya zo watan ramadan ana buɗe kofofin rahama ana rurrufe kofofin wutar jahannama ana ɗaɗɗaure kangararrun shidanu wannan wata ne mai fadla shi yasa daga cikin fadlar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda yake sahihi yake cewa as-siyamu junna azumi garkuwa ne kariya ce ga dan adam daga wuta da haka wata ne mai fadla daga cikin fadlolin shi a ladar azumi allah subhanahu wa ta'ala shi yake bada ta da kanshi sabanin sauran ibadodi da ayyuka da yan adam suke yi da ake rubuta su ta hanyar mala'iku amma azumi saboda darajar shi saboda fadlar shi allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ladar shi kai tsaye kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa kullu amal ibn adama yudha'afu alhasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'f قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kowane aikin dan adam ana lillinka shi lada guda ana lillinka ta zuwa lada goma har zuwa linki 700 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa saum Allah yake cewa sai dai azumi fa inna huli ya ce to lalle shi nauni wa ana ajizi bihi kuma ni nike ba da ladar shi don haka wannan ba karamar fadla ba ce ga azumi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna umiyar malam abdu. Na'am babban arziki wanda yake ya kamata mu mata musamman matan aure su ribaci wannan wata wallahi babban arziki na farko ibada ki uwata mace an gani kakki jiya da yin tashi na filfili bayan an ciki an ga wata kakki ce wata guntuwar estomaki ta hana ki azumi kakki ce guntuwar tension inki lalle lalle Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani shi ke cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda ya zama marasa lafiya ne daga cikin ku ko kuma bisa halin bulaguro ya ajiye azumi ya kilga yan kwanaka ya rama bayan ki dauki azumin ki mu komo cikin gidan ki uwata an ce ki dauki ko daluma ɗaya ce ki bada fi sabilillahi Allah sai ce sai ya ciyar da ki na gidan aljanna to ƴar uwata kayan kike huda waje ki bada a wani gidan mijinki mijin na ki iya da hali ko kuma bai da hali kenan in kika nura da mijinki bai da ke kina da Allah baki wata sana'a ta yi wanda take kama ma mijinki wallahi kayan kike huda ki kai ko wani baki masallaci ko wani guri ki bada taimako taimaka ma mijin nan naki sai ki samu limkin ba limkin abin da za a baki in kin hudda shi waje ya ƴar uwata ina baki shawara ina ba kawo mu shawara mu mata mun san da hudda wannan abinci waje yana kawo maka farala da yawa amma wallahi in mijinki ya da bukata a cikin gidanki akwai bukata ba mijinki da 'ya'yanki da iyalanki da makwabtanki nan kusa wallahi kayan kike kawa dauka ki kai ki kai wani wuri ki bada to wannan ya yi miki farala babba kuma yan uwana mata ina kara sanar da ku ina kara dai ba kan mutan tambihi falkaswa tunda kowa kusan ya kusan da wannan faralai wannan kakki ka sa a wuya ki zama shakkan mace ki kwanta ki kama barci barci wanda yake bai da kariya ba watan barci bane ba an ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai in autan Ramadan ya kare ya kama na dishin su ma suke kenan mu yan uwa dabni ne ne ba ma samu ba mu irin na matan sahabbai da matan annabawa mu kwatanta ba ma iya bayin kamar su mu dan kwatanta sallake na sallake karatun alkur'ani ki zuwa makarantar ki tafi sabilillahi ki dage tukuru ilwata mu roƙa ma diyan mu shiriwa mu roƙa ma mazajen mu shiriwa da kawo auna mashiriwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana salisu garba abdu ni ne limamin masallacin juma'a na usman bin affan da ke nan garin difa a jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah ga mu allah ta'ala cikin ikonsa da rahamarsa da falalarsa ya kawo mu cikin wannan wata ne, albarka watan da allah ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni ya sanya a cikin shi ake samun wani dare guda daya wanda falala wannan daren daidai take da kamar mutum ya yi ibadar wata dubu ba a samun wannan a kowane wata sai a cikin wata ramadan kamar yadda hadisi kudu kudusi ya tabbata cewa dukkanin aikin dan adam idan ya yi allah ta'ala yana ba shi lada goma zuwa sama sai allah ta'ala ya ce banda azumi wannan na wani zan sa sannan allah ta'ala yana yantar da mutane mutum dubu saba'in a kowane dare waɗanda da sunansa yana cikin layin yan wuta allah ta'ala yake maido su cikin layin yan aljanna wa yake samun irin wannan gara ba sa ko wannan falala da kyauta ta Allah mai rahama ne mutumin da ya kokari kokari na kyautata ibada shi tsakankanin shi da ubangiji gyara alaka shi da Allah da kuma kokarin kyautatawa bayan Allah domin ka'ida ce a wurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yarham la yurham duk wanda baya tausayi ba tausaya masa anan zaka gano kuskure babba da kuma tabewa da kuma wani abu na nau'in rishin tausayi da zaka ga wasu daga cikin yan kasuwa suna yi shine a cikin wannan wata da yake da falala da yake ka ga wasu suna hudda dukiyarsu suna bayarwa suna bayar da ita fi sabilillahi suna da son dukiyar amma sai ga wani a lokaci yake kokarin karawa kayan da yake saidawa farashi ba wai kayan ya kare ba ba wani abu ba illa iyaka saboda wata yanzu to duk wanda zai matsa wasu Allah zai matsa masa duk wanda zai tausaya wasu Allah ta'ala zai tausaya masa wata ne da ya kamata mu yawaita karatun alkur'ani mu yafe wa juna mu tausaya wa juna mu kyara alaka musu kankani da ubangiji mu ta hanyar tuba da yawaita istighfari da yawaita salatin annabi da kuma kokarin gyara mu'amala tsakankanin mu da dangin mu da makwabtan mu da yan uwan mu Allah ta'ala ya sa mu daga cikin wadanda suka ribanci wannan wata Allah ya yantar da mu ya sanya aljanna ci mu kuma gare mu sunana malam abdulmumin muhammad zandar to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ita zakka wani haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala da ya dora shi akan dukkan wanda Allah ya baiwa dukiya kuma ta kai da sabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ya kamata a fitar da zakka da yanda ya kamata a bada zakka sannan kuma ita zakka haƙƙi ne na Allah ba haƙƙin mai kuɗin bane ba shi sa Allah ya faɗi waɗansu mutane musamman nau'i guda takwas wanda in an cire zakka su ne ya kamata a baiwa wannan zakka shi yasa kenan muke ja hankalin dukkan waɗanda Allah ya baiwa wadata zakka in sun tashi huddawa musamman a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan yi kokarin bada ta zuwa ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a baiwa to Allah madaukakin sarki cikin nassin alkur'ani mai girma yace inna masadaqatul sadaqatu fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi wal gharibin wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah sadaka ko kuma zakka yan hudata a bawa talakawa da miskinai sannan Allah da ya zana waɗannan nau'ika guda takwas a takaice idan ka diba waɗannan guda biyun kawai a cikin al'umma musulmi yanzu ko ina akwai su akwai miskinai akwai talakawa kenan ba zan ɗauki zakka ba ne in baiwa abokina ko in kai gidan abokina da yake huddawa shi ma an yi hudo ya ka gidana ba zan ɗauki zakka ba ne kawai in rabawa waɗansu don suna dangina suna da shi ko ba su da shi ba zan dauki zakka bane in bai wani saboda wata bukata da nake a wajensa sai na diba waɗannan wa'inda Allah madaukakin sarki ya zana daga cikin su mun kawo nau'i guda biyu al-fuqara wal masakin talakawa da miskinai malamai sun yi bayani akan me ake nufi da talaka shine wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe me ake nufi da miskini shine wanda ba shi da abincin shekara guda a aje da sauran makamantan siffofi na rishi dai wanda al'umma mu sun yanzu galibi har ma wanda ake ganin wadatan ne suna cikin ma wato miskinai din sunana muhammadu lahadi sheikh malam munir umar mai tarbiyya maradi jamhuriyar niger to hakika wannan wata na ramadana ya taro falala masu yawa wanda yana daga cikin falalai wata ne wanda ake buɗe ƙohohin aljanna a cikin shi a kulle ƙohohin wuta wata ne wanda ake lullum kala da ayyuka a cikin shi wata ne wanda idan mutum ya yi sadaka a cikin shi to babu sadakar da ta yi kamar wadda za a yi ta a cikin ramadana wata ne wanda ake son mutane musulmi su yawaita karatun alkur'ani saboda cikin wannan watan aka sabkar da alkur'ani kuma cikin daren lailatul qadr kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr to sannan kuma wannan wata na ramadan yana daga falalashi ana son mutum musulmi ya yawaita sadaka kuma ya yawaita ayyuka na alkhairi a cikin shi me yasa ake son a yawaita sadaka da ayyuka na alkhairi a cikin ramadan saboda lullumkala da ayyuka da ake yi a cikin shi musamman annabi alaihi salatu wasalam yana cewa man samu ramadana imanin wa hatisaban gufira lahu ma takaddama min zambi wanda ya azimci watan ramadan yana mai ban gaskiya da neman lada an gafarta abin da ya gabata gare shi na daga zunubin shi sannan annabi ya ce wa man kama ramadana imanin wa saban gufira lahu ma takaddama min zambi wanda ya yi tsayuwar ramadana shine ya yamun laili shi ma yana mai ban gaskiya da neman lada an gafarta abin da ya gabata gare shi na daga zunubin shi kinan kaga wannan yana daga falala ta ramadana a wajen sadaka ana son mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya ciyar da mai azumi domin akwai falala a cikin yin haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara fihi sa'iman kana makfiratan li wanda ya ci yadda mai azumi a cikin shi shi wannan wata na ramadana to wannan ya ciyar wadda ya yi ya zamo gafara ne ga zunubin shi ne dai shi shehi malam muhammadu barno da ke nan garin agadas falala azumin wata ramadan abu ne wanda yake ya yi karfin a faɗe shi ma da baki a wata ramadan dukkan shi falala ne a tsarin alkur'anin allah da sunnan manzo allah da ijma'in malamai duka shi dai azumi da ramadan falala ne kamar yadda ya zo a nassin littafin allah allah ta baraka ta'ala ke cewa cikin littafin sa mai tsarki kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ko ubangiji allah ya faranta gare ku al'umma manzo allah azumi na farilla kamar yadda aka faranta shi ga al'ummomin da ke bayan ku azumi yana da alkhairi da yawa wata ne da yake ya kamata a himmantu da karhi da niyya da farin ciki a yi murna da zuwan shi kuma a yi ta abubuwan alheri cikin shi a yi shi tare da kame baki daga muftirati daga abubuwan da ci ko sha kuma a kame baki daga dukkan abin da yake bai halalta ba a musulmi shi kamar karya ko cin naman mutane ko annimimanci ko wani kazafi duka saboda sunan manzo Allah ta zo da duka irin wannan abubuwa manzo Allah ke cewa man lam yadqa zur wal amal bihi laysa lillahi ta'ala hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum da yake azumi amma bai bar fadar karya ba bai bar aiki da shi ba Allah ba ruwan shi da ya bar abincin shi ko shan shi saboda haka mutum ya kamata ya tabi an cikin azumi da tabi'o'i masu kyau ya ci cika da yawan karatun alkur'ani ya cika da yawan salatin annabi da istighfari kuma Allah ya fore mishi yana da karfin hannun shi ya dinga sadaka ana alkhairi ya dinga tara mutane ma yana musu buɗe baki duka azumi lada ne ai farilla ne mutum ya bada farilla da Allah azza masa kuma ai ba zance Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa eh, kullu ibadati ibn adam lahu illa sawma wa ana ajzibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana cewa dukkan ibadar dan adam ta sace sai azumi Allah yake ce azumi naune ni zan na sakamako da shi saboda haka azumi malamai sun ce ko da sakamakon aikin lahira da ake biyan ba ka mutane aka ce ba a biya da azumi saboda azumi na Allah ne a takaice wanda ya azumi saboda Allah yayi shi kan wannan imanin wakti saban Allah ba zai sa shi wutar jahannama ba Allah zai mishi gafara saboda kowane azumi guda ɗaya Allah na nisatar da fuskar bawa daga harifan shekara saba'in kowane azumi guda ɗaya Allah na nisatar da bawa da fuskarsa da shekara saba'in saboda haka wanda ya tsaya azumi imanin wakti ya bada shi kan gaskiya tare da kiyaye haƙoƙinsa Allah ba zai sa shi wuta ba zai zama to sakamakonsa insha Allah aljanna. Assalamu alaikum. mai falala ya dawo mana sai mu ɗauki niyyar kyautatawa yan uwana mu yi sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna mu yi juriya ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kulamar mu. Sana Safiya Abubakar a wanga lokaci na azumi za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki yanzu za mu gabatar da dahuwa ta koda saniya ita wannan koda ta saniya ta yi ta idan ka sota ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu 'yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye wagar rahuwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yadda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan odar taka ka sa ta ka silalata bayan ka silalata ka ƙare sai ka hudda ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan ƙamshinka ka sa dan gishiri kaɗan ka bari ya dan sulala haka idan ya sulalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya sulale sulale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko aron ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa ƙodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin ƙodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar da huwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kankama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cinta da burodi ko kuma kana iya soyayyen fruit inka ka ajiye shi daga eh, dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi. sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wa da injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya. kyauta فجل mai kyawo wanda ba kazamta ka baiwa